yace wai babin da ke bamu gushe ba muna cikin littafin kasuwanci yana bayyana babuka da sana'o'i da kasuwanci sai da sayarwa cinikayya iri iri yadda waɗanda suke ya kamata mutum ya nemi wani yana yi maimakon ya zauna ba shi da sana'a sa'an nan kuma ya zo sai ya shigo da waɗansu hadisai da suke kwaɗaitawa 'yan kasuwa da waɗanda Allah ya horewa a don hannunsu su taimakawa waɗanda ba su da shi in ba haka ba rayuwa ba yadda za a yi rayuwa ta tafi yadda Allah ya sa ya tsara rayuwarsa kenan eh, rayuwar dan adam kenan wa Allah ya ba su sa'annan ya ba wa'ansu kasa da haka wa'ansu kuma kasa da haka wa'ansu ba su da shi sai ya tsora hakkin wa'anda ba su da shi akan wa'anda ke da shi na zakka da yake wajibi sa'annan na sadaka da alkhairai iri-iri gogi na alkhairai to duk sa'an da wa'anda ke da shi suka rike abin su ba sa bayarwa sun yi kuskure wannan zai sabbaba masifu a kasa shi yasa sai malam ya shigo da waɗansu hadisai da yake kwadaita wa 'yan kasuwa yaya za a yi hulɗa tsakaninsu da ƙananan 'yan kasuwa yaya za a yi hulɗa tsakaninsu da magidanta da ke zuwa su sai abinci bashi ko su sai kaya bashi ba su da hali shine yake kwadaita musu to shine yau ma wani hadisin da za mu karanta cikin wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin abin da yake ciki shine malam ya rawaito muna qala haddathana hisham ibn ammarin قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أنكر بودك أبو هريرة الله يكار مسيدا دك من الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله إرادة أن الله ثبت عليك يتي kana tajiran yudayinun nasa yace akwai wani attajiri wani dan kasuwa ya kasance yana ba mutane bashi yudayinun nasa fa idza ra'a mubsiran qala li fityanihi tajawazu anhu cikin waɗanda yake ba ba su suka in yaga wanda ba shi da adan ba shi da hali sai ce ku yafe masa kada ku ce ya kada ku nemi ma'ana a goge sunan sama an ba shi bashin ya je sayar ne ya saya ko ya samu jari ko ko ya je ne su ci da ya ci da iyalansa sai waye gari abin babu wannan attajirin saboda yana son Allah sai ce ku fi masa menene yasa yake fadar haka shine yake alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allahu anhu tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan bawan Allah dama abin abubuwan da mutane duk baki ɗaya tunda Allah ya halitti duniya har zuwa karshen duniya mutane halitta duk ɗan adam ko aljani duk ɗaya ne menene ake samun bambanci har a kawo waɗansu mutane ana buga misali shine ayyuka ayyukan mutane da suka da suka aikata na kwarai sai a zo a kwadaita ma mutane dan su aikata waɗanda kuma suka yi miyagun ayyuka sai a zo a tsoratar da mutane dan su guji irin waɗannan ayyuka kada wannan mummunan sakamako ya cin masu to sai Allah madaukakin sarki ya bada labarin waɗansu mutane ce innahum fityatun amanu bi rabbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim matasa ai ai matasa tun daga farkon duniya har a zo ana kasa me yasa aka bada misali da wa'annan sai aka amanu bi rabbihim sun ba da gaskiya da ubangiji su sun imani da ubangiji su sun yi aiki na kwarai sai me menene karshen aya ce huda sai muka kara musu shirya to haka matasa yanzu ana ba da labarin matasa ne dan matasa ko ko a'a dan aikin da matasa suka yi dan aikin da suka yi na kwarai to shine wannan bawon Allah da manzon Allah yake bada labarin shi za mu sake maimaitawa yace manzon Allah yake bada labari yace to au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kuwa da gabanin ku akwai wani dan kasuwa akwai wani attajiri akwai wani mai hali abinda yake yi aikin sa shi kuma bayan Allah ya buɗa masa sai ba mutane bashin abinci ko kuɗi rancen abinci ko bashin akwai kuɗi ko kaya abubuwan da mutane ke bukata bayan ya ba su dama mutum zai zai nemi aburin karance ko bashi yana da shi ai baya da shi ko ya san da haka ya bayar to sai ya kalli halin mutan a da halin in aka ce sai dama matsatsi matsuwa ya ka matsuwa ya ya zai karbi wannan abin in aka ce biya kuma an dada matsanta maki. kai ku yara yan kasuwa yara na yan kasuwa ku je ku je goge sunan shi ku ce masa an yafe mai. Allahu Akbar waɗanda kuma suke wanda ba shi da shi kenan waɗanda kuma suna da ɗan abin hannunsu in aka iya karbi abin sa yanzu ya kuma sun shiga halin wani hali kenan da ba su da shi sai ce ku yi musu sassauci maimakon sun karba mako mai zuwa za su kawo ko mako biyu ko karshen wata ko wata ɗaya sai ce me zai hana ku kara miki wata biyu da wannan kuɗin ya sayar zai je ya sayar ya saya ya sayar kafin wata ɗaya wata biyu ya samu abin da zai mallaka zai dawo da kuɗin amma wanda ba da shi sai ce a yafe miki don Allah menene ya shi haka inda ana iya aikatawa hmm. babun ya ce wani babi kuma idza bayyana al-bayyani wa lam yaktuma wa nasaha imam bukhari kenan dama al-qur'ani in kana fassara al-qur'ani kowane a kowace aya sai ka ga kawo maka wannan a shigar da wannan cikin wannan a shigar to yanzu ya nuna mana halin ɗan kasuwa na kwarai mai hali na kwarai yaya yake hulɗa da jama'arsa ƴan uwansa musulmai to shi ne kuma yake nuna mana kuma eh, mai sayar sayarwa wanda zai saya da wanda zai sayar menene ya kamata su yi tsakanin su har Allah ya sa albarka a cikin wannan kasuwanci cikin wannan kuɗin ko riba sai ce iza bayyana bayyani wa lam yaktuma in mai sai da sayarwa suka bayyana aibin da ke cikin hajar da za a sayar ba su ya aibin ba suka yi nasiha tsakanin su da Allah ma aiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha addini baki daya shine nasiha me ce nasiha nasiha ita ce ka yi mu'amala da dan uwanka tsakaninka da Allah kada ka yaudare shi kada ka zalunce shi kada ka cuce shi kada ka yi wani abin da zai cuce shi don manzo Allah ce la darara wala dirara mun gane ko to shine yake masu mai sayar da sayarwa in zaka sayar in akwai aibi a cikin abin sai ka bayyana masa in ka ɓoye duk abin da ka samu cikin riba Allah zai ɗebe albarkan da ke ciki ya barka da takardun kuɗi su je su lalace ko su salwanci dan Allah ya ƙi albarkar da ke in ya zama na sai da sayarwa kenan aka ce kada ka zalunci ɗan uwanka dan Allah mai kake cikin cikin irin zaluncin da ake yi a ma'aikatu da kasuwanci har ya kawo har talaka cikin wani hali da ba shi da abin da zai ce sai ni wa yuzkaru anil adda ibn khalid yace ana ambatowa daga wani mutum ne al-adda ibn khalid qala shi yace mu ga yadda manzon Allah zai sayar da abu da yake kataba liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya rubuta mini هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine abinda manzon Allah ya sayar wa ajja'i ko ya saya wurin ajja'i saboda shara ana ana fada ana nufin ya saya ko ya sayar duk kalmar na daukan guda biyu Allahu Ibn Khalid bai'al muslimi muslima yace cinikin musulmi da musulmi la babu cuta wannan abin da aka sayar ma in dabba ce ko bawa ne ba yadda ba wai yana da wani aibi bane ake neman kai da shi a'a an sayar maka shi ne la ba shi da wata cuta tare da shi ba shi da wani aibi wala khibisa wala khubisat wala ba kuma wannan bawan ba fandararren bawa bane da ya guduwa mutane sa zo aka saye shi aka ga ashe ba mutumin kirki ne za a sayar a'a lafiya lafiya lafiyar sakalau wala gha'ilatan ba fasiki bane kuma ma'ana wannan ciniki da aka yi ma wannan bawa da aka sayar ma ko kuyanga wannan dabba wannan bawa ba wai mugu bane ba wai ba shi da wani aibi ba wai eh, fandararre bane ya gujewa wa mutane sa ne yazo kuma ba fasiki bane shi yasa ka sai abu ne amintacce ka je cikin kwanciyar hankali hankalin ka ya kwanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan وقال قتادة kata da shi ne ibn bi'ama as-sujusi shi ya fassara malan al-gha'ila yace az-zina wa sariqa wal iba abin da yake cewa al-gha'ila shine zina da fata da fandarewa mutum bawa ya fandare ma mai gidansa wa qila li ibrahima aka ce ma ibrahimu ibrahimu nakhai inna baban nakhatina wa'ansu mutane dillalai da suke sai da dabbobi yusammi ariya kurasana wasu jistana wannan riwayar humaidi ita ta fassara wannan kalma ta fassara fassara wacce take ta fito fili yace abin da yake kasancewa shine akwai wasu dillalai da suke sai da dabbobi to sai ya ambaci yana da gida yana da stable stable ko gareji gareji in yanzu ne sai da motoci kace gareji in dabbobi ne yana da wurin sai wurin daura dabbobi to wannan wurin daura dabbobi sai ya ambace shi sai wannan wurin sunan shi Khurasana wannan sunan shi Sajistana ba ya sa musu suna ba to in ya kawo dabbobin kasuwa sai ce waɗannan daga Khurasana suka fito daga Sajistana duk wanda zai saya shi ya tsammanin dabbobin an fito da su waje ne sai kara jin sai ga kara kwadayin san abin daga nan kuma ta dilisi ya yaudarar sa kamar yanzu mutum kana sai da motoci garejin ka wannan sai ka sai wannan kwatano wannan belgium motar ka kuma ta najeriya ce da ka ɗauka ka je wurin sayarwa sai ka ce yanzu yanzu aka ɗauko ta daga belgium ko ko daga daga kwatano duk wanda zai saya zai mata san ɗan Najeriya ne ɗan Najeriya ce ko san an kwatano dama akwai bambanci tsakanin motar da aka shigo da ita yanzu da motar da ta yi wata shi da nan ko shekara duk sa da suka motoci da kwatano ko Belgium zalansan motar sai ya kamar kofin shan ruwa ba abin da yake ciki in duk wanda ya kawo mota ka duba ga gani barar da motar ta shigo za ka zalansa kamar ka ɗauka ka nemi ruwa ka sha in kai mako a wurinka kana sa man fetur a cikin Najeriya da bakin mai sai zalansan ya canza sai sa motar da aka shigo da ita yanzu ta fi lafiya zaka sai ta kila ta shekara goma inda ake yi ake amfani da ita amma in ta shigo kasarka daga man da ake sawa man fetur an hada da kananzir an hada da gas an hada da menene in ka sa sai je bata ma inji sa'annan bakin mai kuma an hada an hada sa'annan kuma hanyar da kake tafiya wannan mota tunda aka kera ta bata taba tafiya hanya irin wannan da ta zo a kasarka ba duk ga nan ga rauna ba su a kankantin kwari ta gani yadda ya zama daga ga nan yan awaki ga na duk hanya daga nan zuwa fage daga gandun albasa tun daga farko har zuwa karshe ga duk yadda hanyoyin ka tafi kana tafiya motar ka sai ta fada rami daga nan sai a ce wannan abin ya kusa ta kwance wannan abin ya kwance kana tafiya a ce driving shaft ya kwance duk abubuwan da ke kawa saboda rashin kulawa da hanyoyi wannan mota tun da aka kera ta tana tafiya daga cikin jamani ba ta taba tafiya cikin irin wannan hanya islamiyya ba akwai wani malamin mu da Dr. Mahmud Mira yake bamu labari a lokacin muna karatu jami'ar islamiyya wani mutumin Almaniya Khalid al-Almani musulmi ne sunan shi Khalid yazo yana karatu sai suka tashi za su Almaniya shi da wannan mutumin Suriya da ba daga Madina zuwa ka Germany babu wata wahala in ka tashi ka bi ka buka sai ka je ka shiga Sham sai Turkiya ka shiga Europe kenan sai ka je Germany suka je da motar su tun daga Madina har Germany wannan Khalid Almani dama cikin German aka haife shi yana zaune wannan malamin mutumin Suriya ne suna tafiya sai buga horn sai buga busa buga haunin mota sai duk gari suka wayoyi suna kallon sai yana mamaki menene sai wanda ya zauna yana mashi dariya yace ai kin zamani ba buga hon kana tafiya babu dabba da za ta zo ta keta babu mota da za ta zo maka babu kana tafiya ka ne har ka tafi inda zaka me ya zafi za ka buga hon yace shine mutane suke mamaki me yasa ka buga hon kowa ya wayo yana kallon ka ma'ana ya gida dan shi kenan to ne in kana da waɗannan kana da garejin ka sai ka ce wannan garejin kwatano wannan belgium in ka dauki mota ka kai wurin sayarwa sai ka yi mutane yaudara ka ce wannan yanzu daga belgium take ko kuwa daga kwatano kai kana nufin garejin ka me saya bai san ka yaudare shi ba sai tsammani yanzu aka shigo da wannan motar sai ya saya wannan yaudara ce mutane ke akwai wani mutum da jimawa kusan na jirgin suna suke muna can gana ana ta wani babban mutum ne yana na har yanzu ba ran mu kira sunan shi ba in zai fito gida sai ya tuna kasa ya tara kasa gidansa in ya fito ya zo kasuwanci aka tara jama'a sai musu wani amma ya faɗi musu abin da ba gaskiya ba ya ce in abin da na faɗa muku ba gaskiya ba ne abin da na tara gida biyu ya watsa to jama'a kuma sai su faɗi waye yake mutum da iyalansa da dukiya da komai da komai ya ce abin da ya tara gida ya watsa sai kaga sun yarda cewa gaskiya ya fada. in ba haka ba menene ke gidan shi ban da dukiyarsa da iyalansa daga nan shi kullum zai sai tara kasa ya kila kasa ya je musu magana ya ce wannan abin da na fada in ba gaskiya bane in ƙarya nake muku da abin da na tara gida ya watsa to haka shine wannan Ibrahim an da aka faɗa masa aka ce wa'yansu dillalai sai su ambaci wurin dabbobin su. wannan yace sulisana wannan a kurasan sa'annan iya ɗauko dabbobin ya kai kasuwa wurin sayarwa sai ce wannan daga sajistan yake wannan daga kurasan mai sayarwa sai tsammanin dabban an fido da yake waje ne dama duk inda kake in aka ce abin da yake wajen garin su ta fi sai sai sai ma'ana ya masa ƙarya kenan to shine sai Ibrahim an-Nakhai فيقول جاء أمسي من خراسان جاء اليوم من سجستانا فكرهه كراهية شديدة معناه أنا مستدليس كنا أنا مستقريا كنا وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة عقبة بن عامر يسبي حلت لمتن قوة في زي سير وانا أبو حاجة يعلم أن بهذا عن إلا أخبره جسا أن كذاك سير دا كو منيني موتا تي دبا تي كو منيني حاجة تي إن أقوي عيدي تي كبينا وانا ينا دا عيدي shi ne ake bada labari wani cikin salaf da zai sayar da bawa sai ce man yashtari wali abdul laysa lahu aibun illa wa huwa munafiqun man yashtari ma'ana hadha tawqidul eh, dhanni bima yashfi al madhi kenan ko man yashtari wali abdul laysa lahu aibun illa wa huwa munafiqun da wani aibi yake nifaka قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح عن عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم دان هزام الله يكرم masa yadda yake manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata yace albayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa yace me sai sayarwa suna da zabi matukan basu rabu ba yanzu na ko ka sai dan na karba ko ka to matukan ba mu da zabin ce a'a saya ba na ciniki ko kai da ka saya ka a'a rabu ba to in aka rabu da jiki to shine babu kenan aw qala hatta yatafarraqa ko cewa ya har sai sun rabu fa in sadaqa wa bayyana in su duka suka gaskata suka gaskata suka yi gaskiya suka bayyana aibin da ke tare da abin sayarwa. burika lahuma sai Allah ya sa musu albarka a cikin cikin nasu Allahu akbar shi bai ihma wa in katama wa kazaba in suka koyi aibin da ke ciki ko ni da zan sai dan ma ko kai da zaka sayar abinda na bakan akwai aibi ban nuna maka ba ko kai abinda ka bani mu dama ai cinikin musanya ake yi abinda kai ka bani kai ma akwai aibi baka bayyana min ba duk sai Allah ya ɗebe albarkan ciki ya bar mu da takardan kuɗi ko ko abu mu je ba shi da albarka wa kazaba muhiqat barakatu ihima in suka yi ƙarya suka ya aibin da ke ciki sai Allah ya shafe albarkar da ke cikin cinkan cikin nasu sai a ta cinikayya ana tara dukiya masu ɗimbin yawa sa'annan kuma a rasa ne ake yi da su babu bai'il khilfi min at-tamr yace babin da ke bayanin hukuncin sayar da hadaka na dabino a hada dabino wannan rabbe wannan babba wannan mai kyau wannan mara kyau ko sa'an ga wannan tsantsan masu kyau ne babu ko mara kyau guda a ciki to yaya za a yi shine qala haddathana abu nu'aym qala haddathana shayban an yahya an abi salama an abi sa'id radiyallahu anhu qala abi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake kunna nurzaqu tamra al-jam'i wa huwa al yace mun kasance ana ba mu dabino wa'anda suke ba an hada su da masu kyau da mara kyau min tamri wa kunna nabi'u sa'aini bi sa'in sai in duk wanda ke mallakan dabino mara kyau din nan sai kawo mudu biyu sa'i biyu ya bayar ya karbi dabino mai kyau sa'i daya فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله إرادة أمين الله ثبت أغريس يتي لا ساعين بساء ولا درهمين بدرهم kada a sayar da sa'i biyu a karbi sa'i ɗaya ko kuwa ba da dirhami biyu a karbi dirhami ɗaya matukan hannu ne da hannu wata rata ta yaya za a yi sai manzo Allah ce kai da ke da dabinan da ba shi da kyau ko abin da ba shi da kyau ba za ka bayar da mudu biyu ka karbi mai kyau mudu ɗaya ba yaya za a yi sai ce ka sayar da mara kyau kudin da ka samu a ciki sai ka sai mai kyau yadda ya samu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan mm. haka ya haka ya nuna ma Bilali da Bilali yake zuwa ya sayar abu biyu ya karbo ɗaya manzon Allah ke yaya ina ka samu wannan abu mai kyau sai ce ai muna sayar da mara kyau ne guda muna ba da mara kyau ne biyu mu karbi ɗaya sai manzon Allah ce a'a ba haka za ka yi ba abinda kake da shi mara kyau ɗin ka sayar da shi kudin da ka samu a ciki sai ka sai mai kyau yadda ya kama saboda kan riba ya shiga a ciki babu ma qila fil lahami wal jazzari yace babin abinda aka faɗa cikin falalan yin aikin mana musai da nama ko yanka da fida kenan a bahaushe duk sai ce musu mahauta ko da mai yanka da fida da mai da nama duk mahauci ne ko to amma laraba akwai allaham shine mai sai da nama wal jazzar sune masu yanka su ce. وأن فعال آه، التمار النجار اللخام الكذا كذا دبا أنا نفسي سيغ المبالغة بني أنا نفسي دشيني نسبة لي على حد قول ابن مالك في ألفيته و على حد قول مالك آه، وفعال فإل في النسب أغنى عن الياء فقبل mun gane ko ma'ana wa fa'alin fa'il wa'annan siga ana sa su a mai da su nisba sai ya zamo kamar najjar aizin nijara ba wai siga mubalaga bane wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il haka yazo yazo wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il في النسب أغنى عن الياء فقبل يتي ده فاعل فعال فعل duk sun zo ana sa su a zamo nisba sai zamo aka tafiyar da shi hakanan. nan yasa aka ce najjar ana nufin zi najjara tammar samman zayyat wa'annan duk ana danganta su masu wannan sana'a su ake kira hakanan. ba wai ana nufin siga balaga ba ne. ma'ana kada mutum ya zauna hakanan ba shi da sana'a ko da menene za ka yi za ka je ka yanka ne ka yi fida za ka je ka sayar da nama ne ko menene to za mu ga istinbatin imam al-bukhari ta ina yayi istinbatin cewa mahauta mahauci shi ma kudin sa halal ne in yi shari'ar musulunci cikin aikinsa za mu gani daga imam al-bukhari hmm. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال يتي جاء رجل من الأنصار يتي ولا مسلم متعن المدينة يازو يقنى أبا شعيب أنا أنا يمشي الكنيا سوى أبو شعيب فقال لغلام له قصاب kassab shi ma mai sai da nama kenan mahauki kenan sai ya ce ma yaronsa mai sai da nama ij'al li yakfi khamsatan ka shirya mana abinci da zai ishi mutum biyar fa inni uridu an ad'uwa nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khamisa khamsati yace ma yaron sa da yake sai da nama kai ka shirya muna mahauci ne yaron ka shirya muna abincin da zai kai zai ishi mutum biyar saboda ina son na gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zai ci abinci fa inni qad araftu fi wajhi ju'a yace saboda na ga alaman yunwa a huskan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sa nace kai min abinci فدعاهم sai aka je aka shirya abinci sai ya kira su ya kira manzon Allah da wa'ansu mutum hudu kenan suka zama biyar to lokacin da ya gansu su hudu kenan game da manzon Allah biyar lokacin da aka shirya abincin mutum biyar aka je a kira su manzon Allah wani kuma sahabi ya zo wurin su manzon Allah ana tattaunawa to rasa za a yi ce masa za a yi jira da aka zo aka kira sai suka tashi baki ɗaya suka tafi manzon Allah kuma ya san su hudu da gami da shi su biyar aka kira to ga wani ya zo ya karu a kansu faja'a ma'ahum rajulun sai wani mutum ya zo tare da su da suka kai gidan wanda ya gayyaci manzon Allah a ci abinci din ya faɗi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma mai gidan da ya gayyace su ci abinci inna hadha qad tabi'ana wannan yana tare da mu gashi ya zo tare da mu fa in shi ita an ta'azana lahu fa azan lahu in ga dama ka bashi izini ka shi izini ya zauna wa in shi ita an yarji'a raja'a in hmm. kuma kace ya koma sai ya koma babu damuwa Allahu akbar fa qala la bal azin kad azintu lahu sai ce a'a na bashi izini shi ma ya zo Allahu akbar ina mahallin istishhad na Imam al-Bukhari ij'al li ya isa zama mahallin istishhad wanda yayi abincin menene sana'arsa mahauci ne ko daga ina ya samu kuɗin da a ce haramun ne manzo Allah ba zai je محل إيه؟ محل امام البخاري كي دا آه، آه، معناه دوت كي حرام من الله وزي كي الله اكبر kan musalla yanzu kuma masu tafiya walima na bi su wata ba a gari babu mayam yamhaqu al-kadhib yace babin da ke bayanin koya aibi a cikin abin da za a sayar ko karya wani illa yake wata illa yake sawa dukiyar kasuwancin abin da aka samu cikin wannan kasuwanci shine ya kawo hadisin da muka karanta قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سميت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من الله إرادة أن الله ثبت قال يكي albayyani bil khiyari mai masu cinikayya guda biyu ne sai da sayarwa suna da zaɓin su warware cinikin malam ya tafarraka matukan bayan an kulle cinikin ba a rabu ba amma har aka kulle cinikin na saya na saya dan ma ga kudin ka na dauka na tafi ka shi ma ya tafi to ciniki ya kullu ba wanda zai zo ya ce a'a sai dai in akwai wata illa wata yaudara da aka yi a boye aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana in suka yi gaskiya suka bayyana gaskiya cikin sana'ar eh, burika lahuma sai a sa Allah ya sa musu albarka a cikin shirkin fi bai ihima wa in katama in suka koyi wa kazaba suka yi ƙarya muhikat barakatu bai ihima sai a shafe albarkar shirkin sai su je babu albarka a cikin abin da suke ciki babu qaulin ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya ayyuhal ladina amanu Abdullahi dan Mas'ud yace duk sa'an da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu kaji Allah yayi kira yace ya ayyuhal ladina amanu to ka bada kunninka ka bada aron kunninka wani alkhairi za a shigar da kai kai ko wani sharri ne za a nuna maka guje Allahu akbar ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la ta'kulur riba kada ku ci riba a mudha'afa ninkin ba ninkin واتقوا ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna saboda ku samu tsira ya kasance yadda suke yi sai mutum ya baka bashi in lokacin biya ya kai sai ce ko ka biya yanzu ko na kara ma ajali na kara ma riba in lokaci ya kai kuma ya ce ko ka biya ko na kara ma shine Allah ya ce la ta'kulur riba kada ku ci riba har abadan komai kankantar riba adhafa mudha'afatan ninkin ba ninkin ba yana nuna cewa riba din da ninkin ba ninkin ba ya halatta riba komai kankanta sa haramun ne za mu zo mu ga illar da ke illar ke bake haifarwa din daga duniya har lahira har cikin kabari har lahira babu akilin riba wa shahidihi wa katibihi babin da ke bayanin mai cin riba ma'ana mai hulɗa mai mu'amala da riba حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي أن كربو لغا أبو هريرة الله كان مسيدا يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يأتين على الناس زمان والله رنقوا من ذا الله muwaffa'atun lil qasam kenan ko wallahi ya'tiyanna binun at-tawkid lallai tabbas dahir ɗari bisa ɗari wani zamanin zai zo ma mutane la yubalil maru mutum ba zai damu ba bima kaza. almala ta ina ya samu dukiyarsa amin halalin an min haramin halal ne ko haramun ba abin da ya masa zafi shi ne ya tara dukiyar sai da manzon Allah ya yi rantsuwa yake wallahi wani zamani zai zo saboda lalacewa da rashin fahimtar addini da son tara abin duniya sai mutum ya waye gari ba abin da ya dame shi shi dai tara dukiyar ba ruwan shi halal ne ko haramu to wannan ma daɗi kan haka ma yanzu abin da ya faru shine wallahi tallahi mutum ba baya jin daɗin kudin halal kamar yadda yake jin daɗin kudin haramu ya fi son ma kudin ya zama haramu saboda zuciya ta riga ya take kekace ta lalace rana ala qulubihim ma kanu haka zuciyar dan adam take manzo Allah ce duk sa dan adam ya sadi Allah sai ayi digo akan zuciyarsa a duka a ayi digo baki in ya saba in ya sabo kuma ayi digo in ya tuba ya bari ya daina sai a goge amma in ya isa ba sabo sai a diga in ya sabo sai a diga haka za a ta diga masa har sai zuciyar ta rufe to su manzo Allah ce fa zalikumur rayl abinda ake ce ma rayl kenan duk sa'an da zuciyar dan adam ta kai wannan lokaci baya tsoron Allah baya tsoron abinda zai faru ba ruwan shi da lafira sai ce mun ci lafira in mun an je lafira mun biya kada Allah ya nuna maka biyan bashi lafira to shine rainu duk sa'an da zuciyar dan adam ta kai wannan lokaci sai ya kai abubuwa masu ban mamaki kai kana ganin kada ma ya sababo maka masifa shi hankalin sa kwance ya ce kwana ya tashi lafiya lafiya hayyan afiya ko ah. bai san menene ke ba lokacin zuciyar ta kai ai mata khatamallahu ala qulubihim ai mata khatim ma'ana rana ala qulubihim ya kai ajin rainu ta inda baya shayen komai baya jin tsoron komai dan bai san menene ke tafi ba zuciyar ta riga ya ke kake Allah ya kiyaye amin sannan yake babu akilin riba babin da ke bayanin mai cin riba ba wai lalle sai ka ci riba ba ko riga ka sa ko gida ka din kai kai kai ko mota duk hulɗa da riba ake nufi abin da yasa ake tabiri abbarawa da akil saboda dukiya in an samu dukiya farko abin da ake a ciki yasa yake fassarawa da annan wa zamin babu tabiri bil juz'i kenan ko wa shahidihi da mai shaida riba wa katibihi da mai rubuta riba to sai malamai suka ce mai wa in ya suka ke biyu in ya zo ne ya da mu'amalar riba don ya je tabbatar cewa riba suka yi wannan ba cikin wannan amma ya yi shaida ne don ya tabbatar shi ma aikinsa shi kenan yana ciki kenan وقوله ta'ala da fadar Allah maɗaukacin sarki. الذين يأكلون الذين يأكلون riba. waɗanda suke cin riba la na, illa kama ya allazi yatakhabbathu ta shaytanu min al-mas zalik بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الإمام البخاري سيدد آيوين دسكوزوش في الربا يأي مغانا أي قد أتكيشن تكيشاوا أبين ديزوشيني يازو كرشن سورة البقرة suratul bakara din da mutum za ka iya haddace ta ka fahimci menene ke cikin ta duk alqur'ani shauran sai ma saukin fahimta duk wani abin da dama da ita aka fara in ka haddace ta ko ka fahimci suratul bakara sosai abin da ke ciki eh, suka ce sai mutum ya shekara bakwai yana karanta suratul bakara dan ya fahimci abin ke ciki in ka fahimci duk abin ke ciki sauran abinda da ke cikin alqur'ani duk zaka ji saukin fahimta Do karshe karshen suratul bakara shine Allah madaukakin sarki ya kawo mukarana tsakanin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu halal da waɗanda suke tara dukiyar haramu sai Allah madaukakin sarki yake allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna aya da ta zo ta farko kenan yace waɗanda suke ciyar da dukiyarsu bil-laili wan-nahari dare da rana sirran wa alaniyatan a ɓoye ko a bayyane suka yi saboda Allah ma'ana ana kwaɗaita ma kenan in ta kama ka ciyar da dukiyar a bayyane ka ciyar in ta kama ka ciyar a ɓoye ka ciyar yaya za a ci an ciyar a bayyane ambaliyar ruwa ya je ya halaka ƴan uwanka musulmai ko jigawa suke ko kaduna suke ko bauchi suke ko menene ka ɗebi dukiyarka ga mu kungiyar ga mu jama'a kaza ko kungiya kaza mun je ga kuɗin mu mun bayar an taimaka duk kungiyoyi ba wanda ya sai kungiyoyin 'yan kasuwa kaɗai muka ji sun bayar ko ina sauran kungiyoyin addinin musulunci amma za su tara su tada shi waje ko ga ƴan uwanku suna mutuwa manzo Allah ce wa bida bi man ta'ulu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta kama sai a je a bayar wannan ba za a ce ta kama ne a bayar dan mutane su san an bayar kada wanda aka ba su je su batar da shi in ta kama kaciyar bayyane kaciyar in ta kama kaciyar aboye, a boye saboda Allah shine Allah madaukin sarki ce falahum ajruhu suna da ladan su mai dimbin yawa inda rabbihim ma'ana limamin garin ku ko sarkin garin ku da aka amince da shi aka ce kana da abu a je wurin sa zaka ji kakkan wani abu balle a ce inda rabbihim yana wurin ubangijin su aka dangata su rabbihim aka dangata su wa Allah madaukakin sarki shine ubangijin su kuma aka zabi kalmar rabbu ar-rabbu shine al-murabbi ma'ana shi ya baka wannan dukiya wala khawfun alaihim ba sa jin tsoron cewa za a tawaye musu lada ko da dan kankani ne wala nuna? yahzanuna sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba tun daga duniya har lahira har abada to da aka gama wannan aya sai aya ɗaya ta zo kuma bayan su take allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba daga kabarinsu ranar lahira illa kama ya ta lazi ya takhabbatuhu shaytanu min al-mas aka ce in aka wayi gari ranar lahira farfajiyar lahira kowa zai tashi yau mai yaku min al-ajdath kira'at za kowa zai fita daga kabarinsa za shi zuwa wurin mahshar kenan to aka ce alaman masu cin riba ana ta kowa na ta kama hanyar zashi shi su ba zai yi ba da ya tashi sai ya sai tambaye sai jawo shi ya da ya tashi sai fadi yadda ka san wanda kamar mahaukaci ko mai ciwon farfaduwa ko wanda aljani ya buge shine Allah ya ce la yaqumuna ba za su taba tashi ba cikin kabarin su illa kama yaqumu allazi yatakabbathu shaytanu min almas sai dai kamar mahaukaci ko bugagge ko mai ciwon farfadiya ko wanda aljani ya buge min almas saboda me wannan ba azaban kenan ba fa wannan duk ba azaba bane wai alama ce na ku jama'an farfajin kiyama ku san cewa wani da wani hudu ne masu cin riba ba a je wurin azaba ba ko alama ce na ga masu cin riba to da wannan kadai take azaban ai ta isa kunya to me kadi kenan ko yanzu za a je wurin azaba wannan alama ce da za a san za a gane su da su zalika saboda wannan ya faru saboda ne bi annahum qalu ai saboda bi sababi annahum qalu innamal bayu mithlu riba yo menene bambanci tsakanin ciniki sai da sayarwa da riba zaka saya ne ka sayar ka samu riba kun mu ma kudin mun bayar ne rance muku karo riba to sai aka ce musu dukkiya kiyasi duk tunani duk azanci da ya karo da nassin alkurani ko nassin hadisi ana ce da fasidu fasidul itibari duk duk azanci duk wani abin da aka tabbatar ya sabani ya zo ya karo da ayan alkurani ko hadisi dama malaman usuli suna ce da shi fasidul itibari watsar da shi ake ba aiki da shi kiyasin da kuka yi lalatacce ne fatacce ne dan me yake wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah ne ya halatta cinikayya sai da sayarwa kuma ya haramta riba to mu ji abin da za ku ci faman ja'ahu mau'izatu min rabbih duk wanda gargadi ko wa'azi ya masa daga ubangiji fantaha sai ya daina ya bar ciniki da riba duk wa'an basu suka da ya bayar yace a'a yanzu a dawo min da kudi na ba na daina riba yanzu daga yau na daina riba falahu ma salafa yana da akwai jarinsa da zai karba abin da ya wuce kuma lokacin jahiliya ya wuce wa amruhu ila Allah al'amarin riba ta zama haramun har abada yana ga Allah madaukakin sarki ko ko a'a al'amarin sa ko Allah ya yabe masa ko ya kama shi ila Allah yana wurin Allah madaukakin sarki wa man ada wanda kuma ya koma cikin mu'amala da riba fa ita ashabun nari wancanan ka sune mazowa wuta hum fiha khaliduna za su dawama a cikin wuta Sa'annan sai Allah ya ci gaba da cewa yamhaqullahu riba Allah yana murkushe riba yana yana tafiyar da albarkar dukiyar da ke cikin riba wa yurdi sadakat, sa'an ya albarkaci dukiyar da aka tara halar, aka yi sadaka aka yi zakka da su wallahu layu yuhibbu kulla kaffarin asim Allah madaukakin sarki baya son dukkan mai kafirci mai laifi kaffarin da asimin ba ana nufin shi ga mubalaga bane kulli zi kufrin wa zi ismi Allah ba idan kuka ce sigatul mubalaga laysat ala babiha sigatu eh, sigatul mubalaga laysat ala babiha dan kace mai yawan kafirci to mai me kafirci kadan shi Allah yana son sani a'a sai kace Allah baya son dukkan kafiri mai laifi to amma sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu lallai tabbas waɗanda suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na gari dama dukkan aiki ba zai zama na gari ko karbabbe baurin Allah sai ya kunshi sharuɗai guda biyu ya zama tsakaninka da Allah kai babu ya babu sum'a sa'annan kuma wa ka koya ta yi koyi da manzon Allah ne cikin wannan aiki ma'ana wannan abin da kai daga akwai tambarin manzon Allah kai waɗannan sharuɗai guda biyu duk sa'an da aka rasa shar'i daya ba za a taba ce ma aiki ya zama amalin salihin ba eh lallai wanda sai ai imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littafansa da kadar sa'annan in aka ce amanu ma'ana magana ce ya kunshi maganganu ne da yawa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa amil salihati yasa da'iman sai a kuka yi imani ba nan aka tsaya ba ba a ce suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da manzansa ko suna kaunan manzon Allah suka yi mummunan aiki ba aka ce wa amilus salihati sai kuma an hada da aiki na gari aiki na gari kuma aka sai aka bayyana aka ce wa aqamu salata suka tsai da sallah wa atau zakata suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim aladan suna nan wurin ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba za su ji tsoron a tawaye wani aiki da suka yi na kwarai ba kuma ba za su yi bakin ciki ba sa'annan sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan lazina, amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ittaqullaha ku tsarki Allah ku ji tsoron Allah wazaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina sa'annan ku daina ku dakatar ku bar abin da ya sauran daga riba in shar'iyya ko in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne cikakkun mu'minai to daga yau babu riba kuma kuma manzo Allah ya aje ka'ida man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awwadahu Allah ma huwa khairun minhu ka gwada ka gani fa in lam taf'alu in ba ku aikata abin da aka ce ku yi din nan malabar riba ba kuka kiya a'a sai mun ci riba a'a sai mu mu'amala da riba dan business kenan mai sanyi babu wahala ka saka kuɗinka sa'annan a tara ma tsakanin lokaci kaɗan ka tara dukiya mai ɗimbin yawa sai Allah ya ce fa'zanu bi hardin min Allah wa rasulihi kun kuwa ku yi tela ku sanar ko ku sani cewa kun shiga yaki da Allah da manzansa waye zai iya yaki da Allah da manzansa Imam Malik yace na karanta Alqur'ani tun daga farko har karshe ban ga wani laifi wani zunubi wani sabon Allah da aka yi miki wannan irin nar Ko kamar ne cin riba ba aka ce ka fito ku yaki da Allah da manzansa wane kai kai dan wa in tubtu in kuma kuka tuba kuka daina falakum ru'usu amwalikum jarin kuna nan za ku karbi jarin ku la tazlimuna wa la tuzlamuna ba za ku yi zalunci ba ba za a zalunce ku ba wa in kana zu usrati wa'anda kuka ba ba su suka din in ya zama wanda ba shi da hali ne fa naziratun ila maisara ku taurace ku taurare su ku dakace su ku tsokace su har zuwa lokacin da Allah zai hore musu wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna kuma ba ku yi sadaka da dukiyar sai kun yafe musu ko ku ba da sadaka shi ne yafi muku alkhairi amma da sharadin in kun kuntum ta'lamuna sai in kun san cewa wannan shine ne muku alkhairi hmm. bayan Allah madaukin sarki ya faɗa wa'annan duk baki daya ka tara ribas ka tara dukiyar haramun ka yi rubda cikin, ka yi kwangilan karya ka yi motar karya ka yi mulki ka samu abin da kake so duk ka tara abin da kake so karshe inna rabbaka la bil mirsad sai Allah yake wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku tsorti ku ji tsoron wata rana da za ku koma wurin Allah wane ne zai daga hannun sai shi ba cikin wannan dokar duk abin da kake ciki wata rana sai a ce gashi nan ta koma ga Allah madaukake sarki hmm. shine Allah ya jawo hankalin sai ce ku yauma duk abin da kuke ciki na tara dukiya na zalunci na barna na mulki na kama karya ko me kuke yi yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mm. ayar da Allah ya ce ayar riba da zance riba da yake nan da ita shi da ita kenan ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin ta zuwa ga Allah madaukakin sarki ثم توفى كل نفس ما كسبت nan a cika ma kowa ma'aunin sa abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna sa'annan ba za a zalunci kowa ba duk abin da kaje ka tsowa ma zauna illa ma kuntum ta'maluna wa ma zauna illa ma kuntum ta'maluna wallahi tallahi da a ce rayuwa ba za ta yi ba sai da riba ba wallahi Allah ba zai taba haramta riba ba da a ce ba za mu iya yin rayuwa ba za mu samu kyau tattalin arziki sai da riba to Allah ba zai haramta riba ba in ba haka ba Allah ya zalunci mutane kenan kuma Allah ba azzalimi bane wa ma rabbuka bizallamin lil abid wa ma zalamahumullahu walakin qalu wa ma zalamnahum walakin inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah baya zalunci da a ce rayuwa ba za ta tafi ba sai da riba Allah ba zai halatta riba zai haramta riba ba sai dai ma ya halatta ya nuna ga yadda za a yi tunda Allah ya haramta riba ba yadda za a yi rayuwa ta yi ko ta yi albarka ta yi alfano ana mu'amala da riba duk masu hulɗa da riba ka kalla ka gani yaya take karewa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر يتي دعك سوكر دواء إن آيوين كرشن بقرة sai manzon Allah ya karanta musu sa'annan ya masallaci sa'annan manzon Allah ya haramta cinikin giya قال حدثنا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمره عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين من ذا الله قيادة من الله ثبت على ناجا a daren jiya wa'yansu mutane biyu ko an nuna mini an gwada mini wa'yansu mutane biyu ko na ga wa'yansu mutane biyu fa eh, yani suka zo min fa akhrajani ila ardin muqaddasa sai suka dauke ni muka fita suka kai ni wata kasa tsarkakakkiyar kasa fantsalakna hatta ataina ala nahri yace muka tafi har sai da muka zo wani kogi ko korama ko ruwa min jamin ƙorama na kogi na jini duk abin da ka sani ruwa ko korama ko kogi ko mene ruwa ka sani yana gudana ko to wannan kogi ne ko korama na jini fihi rajulun qa'imun a cikin wannan kogi ko korama na ko teku na jini din akwai wani mutum tsaye a ciki wa ala wasatin nahari rajulun bayna yadayhi hijaratu sa'an akwai wani mutum tsaye sa'an kuma akwai wani mutum daga can shi ma yana tsaye da duwatsu فأقبل الرجل الذي في النار فإذا أراد أن يخرج رمى da بحجر wannan da ke zirke da duwatsu wancan zai fita sai sake jifan shi sake komawa a cikin wannan kogi na jini ɗin. kifi ya bakinsa ya dauki babban dutse ya wurgi bakinsa ya jefi bakinsa ya sake kada shi a cikin jini ɗin. faraddahu haythu kana sai sake komawa da shi inda ya fito inda ya kasance Faja kullama ja'a ma ja rama eh, rama fi fihi bi duk sa'an da wancan zo zai fita sai a wurgi bakinsa a yi wurgi da babban dutse a cikin bakinsa. sa fa yarji'u kama kana fa qultu manzo Allah sai ya ga wannan al'amari ya ga mutane biyu ɗaya cikin jini ko ji ko rama na jini ɗaya kuma yana jifarsa da dutse in yana faman ya fita sai wurge shi da dutse a bakinsa sai manzo fakultu sai manzo Allah ce ma haza menene wannan kuma wane wannan kuma qala sai ce allazi ra'aytahu fin nar min nahri sai waɗanda suka zo suka ɗauke shi ɗin tabbas mala'iku kenan ko sai suka ce wanda ka gani a cikin jini jina jina in ana wurge sa da dutse a kilo riba mai cin riba ne babu mukilin riba babin da ke bayanin mai ciyar da riba mai ciyar da riba malamai suka ce wanda yake tara dukiyar riba ya ciyar da iyalansa da matarsa da ƴaƴansa da jama'arsa wasu malamai kuma suka ce da wannan da kuma wanda ke bayar da riba akan san ransa